العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ga watan Jumadal ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi sallam 1436 Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu domin ci gaba da darasin mu na hadisi a cikin littafin عمدة الأحكام من كلام خير الأنام نبض مالمي العلامة المحدث عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجمائيلي عليه رحمة الله زام تاشي حديثي نتري بيو تأربعين دبيو أسكن باب الحدي أقطشين كتاب الحج mun fahimci me ake ce ma alhadiyu hadaya mun ji bambanci tsakanin hadaya da fidiya ko to sai ma ne ce an abi hurairah radiyallahu anhu أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها وفي لفظ قالت الثانية أو الثالثة اركبها ويحك ويلك أو ويحك وأن حديث أن ساموش دقاء النبي صلى الله عليه وسلم رواية أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن سخر رضي الله تعالى عنه يجي anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan lallai manzon Allah sallallahu alaihi ya ga wani mutum ya suku badanatan yana kora taguwa ko raƙumi wanda zai yi hadaya da shi shi na ake ce ma albadana in ba ku manta ba muka ce jam'in jam'insa albudun kwara ɗaya albadanatu raƙumi ko taguwar da aka tanada da niyyar a yi hadaya da ita to manzo Allah sama ya ga wani mutumi ya suku badanatan yana kora wannan raƙumin ko kuma tawagar taguwar kai faƙala sai man sama ya ce irtabha hau mana hau qala innaha badanatun sai ce ya ma'aikin Allah ai raƙumi ne ko taguwa ce da aka tanada domin a yi hadaya da ita za mu ji dalilin da ya sa shi yake da tunanin ba za a hau ba ƙalar kabha mazo sama ya sake ce masa hau mana fara'aituhu rakibaha sai na gan shi ya hau sai na abu ya ce sai ya ga wannan mutumin ya hau wannan taguwar tasa wadda zai yi hadaya da ita yusayi'un nabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan fi unuqiha a wuyan kuma wannan taguwar ko raƙumin da za a yi hadaya da shi ko ita akwai takalmi wa fi lafzin a wani lafazin qala fi thaniyati aw thalitha manzala ta sama ya sake ce masa a magana ta biyu ko a magana ta uku har so uku irkabha haumana wailak bana ya tabbata a gare ka an wai na tausaya maka wannan hadisin kamar yadda muke ganin sa bayan mun ji fassarar sa yana ɗauke da hukunce-hukunce da yawa da farko dai da ya ce irkabha wai haq wailak an wai shakka ce ta mai riwaya mai riwaya ne shakka shin annabi sama ya ce masa wailak ne ko wai hak wanda za mu ji lafizan guda biyu mai suke nufi da wai haka da wai laka mai suke nufi to nan dai mai riwaya ne ya shakka amma an ba mu manta ba kamar yadda littafin yake ka'idar al-imamul jama'il ya ce zai kawo abin da الإمام البخاري ده الإمام مسلم سقي اتفاقي وجن فتر ده شيني كو فما ونن كارم نا ويحك ويلك أو ويحك باش أتشن صحيح البخاري باي أتشن صحيح مسلم باس ده ونن كارم الإمام البخاري بيزو ده ونن كارم نا ويلك أو ويحك با أكا الإمام مسلم شيما بيزو ده شيبا بكتن ننسو بس زو ده شيبا wanda aka samu ya wannan ƙarin shine al’imam ibn al-jarud a cikin littafinsa al-muntaka yake cewa haddasa na binul muƙware ƙala haddasa na sufiyanu ƙala haddasa na abu zanadi an musa an abihi an abi huraira annan nabi su salama abu fara rajulani banzan allah su sama ya ga wani mutum wa ma'ahu badanatu a tare da shi akwai taguwa wacce aka tanaje ta domin hadaya faƙalar tabha sai mansa mai ce hauta mana faƙala ya rasulallah innaha badanatun sai ce ya ma'aikin Allah ai taguwa ce da za a yi layya da ita da za a yi hadaya da ita faƙala wailak aw waihak irkabha sai manzon sun ya ce masa bana ya tabbata a gare ka hau mana ya kace musu ko kuma wai haƙ na tausaya maka to babban fikin hadisin shine halascin dabbar da za a yi hadaya da ita a hauta saɓanin tunanin da larabawa suke da shi a jahiliya kun san akwai dabbobin da suka ware akwai bahira akwai sa'iba akwai akwai ga sunan wanda qur'ani ya faɗa mana su a cikin suratul nahl to waɗannan dabbobin an ware su an ce ba za a hau su ba to tunanin a cikin dabbobin da ba a hawa a jahiliya akwai dabbar da mutum ya tanaje ta dan ya hadaya idan ya aikin hajji to shi ne sai manzala ta sama ya ga wannan sahabin nasa zai je aikin hajji gashi ya koro abin yankansa wanda zai yi hadaya da shi kuma ya ƙi hawa sai manzal sama ya ce masa ya hau domin ya ɓata wancan tunanin da ake da shi na basira da sa'iba da sauransu cewa dan mutum zai yanka hadaya ya halatta ya hau wannan dabba tasa da zai yi hadaya da ita ba daidai ba ne mutum ya ce ba zai hau ba a'a ya hau musulunci ya ɓata wancan tunanin da suke da shi mun gane sannan wannan hadisin yana nuna mana idan mutum ya saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ai masa magana a gyara masa sannan kuma ya halatta ai fada a wa'azi a kausa harshe a wa'azi kaga manzon Allah sama da ya ce masa ya hau na ɗaya bai hau ba ya kuma ce masa ya hau a na biyu bai hau ba a na uku sai ya ce masa wailak aw wayhak wailak bana ya tabbata a gare ka lafazin wailak lafazi ne ai uljimta wailaka haka laraba suka ce uljimta wailak an haɗa ka da bananka kalma ce da ake ma mutum idan yi abin da ba daidai ba laraba suna amfani da ita domin su nuna kaushi ya sa qur'ani ya amfani da ita wailun yau idin lil mukadzibi ka gani wailun wailun sannan manzo Allah sallama yi amfani da ita a wurare da yawa saboda haka babban fi kihun da hadisin yake karantar da mu shine jawazu rukubil badana ya halasta a hau dabbar da aka tanaje ta da niyyar hadaya cewa yanka ta za a yi bai hana a hauta ba sai dai idan dama dabba ce da ba zai yi a hauta ba kamar cinkiya kamar akuya kamar rago ai kaga ba a hawan su amma dai dabba kamar raƙumi ko taguwa matarsa kenan ya halatta za a iya hawa haka sa da saniya ana hawan su ya halatta ko da za a yi hadaya da su ya halatta mutum ya yanka su sannan kuma hadisin yana nuna mana isha'aru albadana sunna ne idan mutum zai yi hadaya kamar yadda muka karanta a baya to idan ya koro dabbar da zai yi hadayar da ita to ya mata alama domin da an ganta a gane cewa ta hadaya ce ai ka ga al'ada mutane na koro dabbobi na tallako to saboda kada ai ta damun ka da surutu sai shari'ar musulunci ta ce in ka taso misali a garin makka za ka je kai aikin hajji ka sai ka daga wajen gari za ka shigar da ita gari to sai ka sa mata alama kamar yadda muka ambata kana iya sa mata takalmi ka gana ma ka sa mata wata igiya ga dama ka rubuta suna ka ce misali lil hadiyi ko ka ce badanatun dabba ce ta hadaya ba ta saidawa ba ce da ka ba wanda zai tambaye ka domin mai aikin hajji in dai ba ya gama aikin hajjinsa ba ai kaga baya kasuwanci ko to wannan ke hadisi na gaba An علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا wannan hadisin an samo sa daga sayyidina Ali radiyallahu anhu sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali yace amarani annabi sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budunihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni da in tsaya akan dabbobinsa na hadaya in kulan masa da su kun ga nan budun can badana shine muka ce badana mufradi ko budun kuma jam'i ko qur'ani ya amfani da jam'i shi wal buduna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alayha sawaf ka gani al budun dabbobin da ake hadaya da su to na ali ya ce manzo Allah sama ya umarce shi da ya tsaya ya kulan masa da dabbobinsa na hadaya Ha a yayyanka su ko a sassoke su wa an atasaddaqa bi lahmiha sannan in yi sadaka da naman su idan aka gama yankawa aka fede to ai sadaka da nama manzan sama bai da bukatar ya ci wani abu daga ciki wa ha sannan fatun su ma su ma gabaki daya in yi sadaka da su wa ajillatiha sannan shimfiɗinsu masu kansu in yi sadaka da su shimfiɗar da aka ɗora aka ɗora musu a jiki su ma in yi sadaka da su wa allahu iyal jazzara min ha shay'a sannan ka in ba mahauci mai fiɗa ka in ba shi wani abu daga ciki a matsayin lada a matsayin lada ko kuma sakamakon fiɗar da ya yi wa qala manzo sun yace nahnu nu'tihi min indina annabi sun yace mu za mu bashi daga wurin mu mu za mu bashi daga wurin mu to wannan hadisin babban fikihun da yake dauke da shi shine sadaukar da naman hadaya sadaukar da naman hadaya a tasadduku bi luhumil hadi idan aka yi hadaya mutum ya yi aikin hajji na hadaya to ya sadaka da nama duk da malamai sun ce ya halasta mutum ya kasa shi gida uku ya kasa shi gida uku ya tasaddaqu bi sulufin sannan wa ya'kulu sulusan sannan wa yuhdiya bi sulufin. ya sadaka da ɗaya bisa uku sannan kuma ba laifi shi ma ya ban kansa ɗaya bisa uku ya ci idan da iyalansa su ci sannan kuma ya kyauta da ɗaya bisa uku bambanci tsakanin kyauta da sadaka sadaka ana ba mabukaci ita kuma kyauta ana ba masoyi ko wanda ake girmamawa malamai sun ce dalilan da suke sa a kyauta biyu ne ko dai almahabba ko at ta'azi kana yi ma mutum kyauta saboda kana son sa kana yi wa mutum kyauta saboda girmamawa to amma a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya sadaka da duka abubuwan da suke da alaka da namansa na hadaya so daga fikihun farko kenan sannan fikihu na biyu hadisin yana nuna mana jawazu tawkili ahadin alal budani ya halasta mutum ya ɗora wani ya ce ya wakilce shi abin da ya shafi eh, dabbobinsa na hadaya kamar yadda nan manzon sama ya wakilta sayyidina ali radiyallahu ta'ala an cewa ya wakilce shi ya kulan masa da namominsa na hadaya ko kuma dabbobin da aka yanka ko aka kuma soke na hadaya sannan kuma hadisin yana karantar da mu ba a biyan mahauci da abin da aka yanka na hadaya ya fiɗa to ba za a ce a cikin naman za a biya shi ba a'a sai dai a bashi kuɗi na daban idan za a bashi naman sai dai idan yana cikin waɗanda suka cancanta a basu sadaka sai a bashi ko kuma a bashi a matsayin kyauta amma ujirarsa sakamakon wannan fiɗar da ya yi to za a bashi wani abu ne na daban ba a ciki ba domin wannan aiki da yayi na fiɗa idara ne kwadugo yayi ijara kuma nau'i ne na mu'amala nau'i ne na mu'amala kuɗi ya shiga ciki ita kuma hadaya ana yin ta ne dan Allah ba a buƙatar wani abu na kuɗi ya shiga ciki so da ka ba za ka biya shi da shi ba sai dai a bashi kyauta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi yace ya wala tu'ti wa Allah sayyidina Ali ya ce wala u'ti al min ha shay'a sannan kada in ba mahauci wani abu daga cikin naman wannan hadayar manzo Allah sama ya ba shi ka'ida to a ciki an lissafa abubuwa guda uku akwai allahmu sannan akwai julud sannan akwai al'adilla allahmu nama nama naman duk abin da ke ciki har da kayan ciki din nama ne sadaka ake ai sadaka da su mun san ce ai sadaka da naman gabaki daya sannan abu na biyu julud jam'i ne na jild fata fatu din gabaki daya mun san ce a Buza buzayen gabaki daya ce a su to sai adilla adilla jam'i ne na jilal jilal kamar yadda malamai suka ce shine Mayu yutrahu ala zahr al-ibli min kisa'in wa ghayrihi abinda ake dora ma raƙumi na shimfiɗa shimfiɗar raƙumi ko abinda ake sa masa na shimfiɗa da wanda ake dora masa shi ne ake ce masa aljilalu jam'insa sai ya zama al'azilla wasu malamai suka ce ba shi ba kawai ba wannan shimfiɗa ba hadda mazima hadda akala ko ragama wacce ake jansa da shi tana cin al'ajilla to manzon sa ne ya ce haddasu duk ai sadaka da su haddasu misali mutum zai yi zai yi hadaya da raƙumi sai aka shimfiɗa wani abu misali kamar a ce buzu ko buhu ko algarara ko kuma wani dai yadi sannan ga igiyarsa da ya ruku sannan kila an sa ma raƙumin takunkumi ya taho har ya zo aka yi hadaya da shi to manzon sama ya bada umarni ya ba sayyidina ali umarnin cewa hatta waɗannan abai baɗan da ai sadaka da su to malamai sun tattauna akan wannan al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya fitar da asari ya ce وكان Umar عمر ta'ala. الله تعالى عنه لا يشق من الجلال إلا موضع السنان sayyiduna abdullahi bin umar ya kasance gabaki ɗaya duk abinda ke da alaƙa da raƙumin to baya tsinka shi hatta igiyar baya tsinka ta abu ɗaya yake tsinkawa shine abin da aka ɗaura tozo da shi shine sai ya ce wa idza naharaha naza'a jilalaha idan aka yanka raƙumin shikenan sai ya cire duk waɗannan abubuwan da shimfiɗar raƙumin da akalan raƙumin da tagumin raƙumin sai a aje su gefe guda makafata an yufsi da haddamu saboda kada jini ya ɓata su sun mai tasaddaq biha daga nan sai sayyidina Umar Abdullahi bin Umar sai sa a sadaka da su haka al-Imam al-Bukhari ya wannan asarin mu'allaqi a cikin sahihul Bukhari Al'imamu imamu malik rahimahullahu ta'ala a cikin al-muwatta ya kawo shi a matsayin mausuli wato nan al'imamu imamu bukhari babu isnadi ya kawo shi a saman babi ne amma al'imamu imamu malik rahimahullahu ta'ala a cikin al-muwatta shi kuma sai ya fitar da shi da isnadinsa Al'imamu ibn hajar rahimahullahu ta'ala da ya zo sharhin wannan hadisin a cikin fatul bari sai ya ce qala al-mihlabu wani babban malami da ake ce masa alimamul mihlab ya ce laisa tafadduqu bi jilalil buduni yin sadaka da waɗannan abubuwan na raƙumi kaman shimfiɗarsa kaman akalarsa ko kuma ragamarsa kaman takunkumin bakinsa ya ce ba tilas bane ba farilla bane wa innama sana'a zalika ibn umara sai dai sayyidina Umar yayi Abdullahi dan Umar ya aikata haka ne annahu arada Allah yarji a fi shay'in ahalla bihi lillahi domin bai so ya dawo wani abu ya zama nasa alhali niyyar kyauta ko sadaka ga Allah subhanahu wata'ala da wannan abun sadaka duk abin da ke da alaka da wannan abun ma ya bada shi wala fi shay'in udhifa ilayhi hakanan duk abin da ke da alaka da wannan abun gabaki daya ya bada shi shi yasa hatta igiyar ba zai ce a tattara masa igiyar sai je sai da ba a'a sai ya ce har ita ya ba da ita sadaka igiyar da aka kullo raƙumin da ita shimfiɗar da aka ɗora ma raƙumin aka hau sai ya ce baki ɗaya ya sadaka da shi saboda bai san ya danganta wani ya a ce ga wani abu ya koma da shi gida alhali wannan abun kuma ya riga ya sadaka da shi ga Allah subhanahu wa ta'ala amma ba wajibi ba ne inji ji al'imam al-mihlab al rahimahullahu ta'ala a cikin umdatul qari yace wa qala ashabuna malaman mu sun ce in yace ashabuna nan yana nufin ɗan mazhabin shafi'iyya domin shi ba shafi'iye. wa yatasaddaqu bi jilalil hadi mai aikin hajji idan yayi hadaya to duk abin da ke da alaka da dabbarsa da yanka ta hadaya igiya ce takunkumin baki ne a a shimfiɗar da aka ɗoro maraƙumin ne to ya sadaka da shi Shi ne sai ce wa zimami hadda akalar duk kai sadaka da ita an sama amara الله عليه Allah ta'ala an hubi da alik domin sai دومن Ali, علي من sama ya umarce shi da ya haka. Ya kashin wannan wajibi ne a'a ba wajibi bane mustahabbi ne idan mutum ya je ya hadaya to duk abin da ke da alaka da dabbar da ya yanka to ma ya sadaka da shi har da igiyar komai kai sadaka da shi wannan shine ke cikar ke nuna cikar ibada ka ga Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abu da kai da ka koma da shi gida wanda ke da alaka da hadayarka Sau da ka riga ka ba da fi sabilillahi so ka babu kuma wani abin da zai zama naka amma mutumin da ya sai ya cire wannan igiyar ko ya cire takunkumin ko ya cire shimfiɗar ƙila mai kyau ce ya ce bari ya koma da abin shi gida ko kuma ya ga bari ya da, to ba laifi yayi ba domin wannan sadakar ba wajiba ba ce in ji malamai haka suka fassara wannan hadisin duk da cewa manzala sama ya umarci sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu bai haka mun gane sannan kuma mun ambata cewa da manzo Allah ta sama ya ce ma sayyidina Ali kada ya ba mahauci wani abu daga ciki ana nufin a matsayin ladarsa a matsayin sakamakon fidar da yayi amma ya halasta a bashi sadaka idan yana ana ganin yana da bukatar sadaka sai a bashi daidai hadaya daidai layya idan aka maka layya kai layya a gidanka ka kira mahauci ko kuma mai fiza domin yanzu ba mahauta ke fidan ba kawai ko yara da yawa kowa ranar shi kenan sai sa riga shi ma zama mai fiɗa a ranar da ɗan na gada da ɗan na hau duk za su ayi ko to idan ya gama maka fiɗar ba za ka ce to bari ka yanko wani nama daga ci shine ladar shi ba ko kuma kamar yadda wasu suke sun ba da fatar fatar ita ce a matsayin ladar a'a ijara kuka yi kwadugo ka bashi jinga kuka yi sau da haka za ka biya shi na daban wannan fatar ta sadaka ce hukuncin ta hukuncin nama sau da ka yadda ba za ka ɗibi naman layyaka ka saida ba haka ba za ka ɗauki wannan fatar ka ce ita ma za ta ka da ita ba amma ba laifi ba ne ka ɗibo nama ka bashi bayan ka biya shi ladarsa sai ka ce masa kuma ga sadaka ko kuma ka ɗibo ka ce masa to ga kyauta shi kenan to daga kada wani ya fahimci wa Allah oh, utiyal jazzara ha shay'an ana nufin an kulle kofa ka mahauci bai cancanci sadaka ba ya cancanci a baki sadaka ya cancanci a bashi sadaka in mutumin da bai yi layya ba ya cancanci a bashi sadaka mun gane to wannan hadisin abin da yake karantar da mu kenan hadaya a aikin hajji idan mutum ya yi ta to ya halatta ya wakilta wani ya yanka masa shi yasa na faɗa mana ran nan akwai hanyoyi da yawa da ake bi na layya na hada ya kai afuwa na fi sabawa da layyan ne ko yasa in mutum ya je aikin hajji zai tafi aikin hajji akwai hanyoyi da yawa hanya ta farko akwai biyan da ake yi tun a hukumar alhazai ta jiha sai ka ba su kuɗinka za su baka rasit cewa ka riga ka biya in aka tafi can su za su yanka maka akwai hanya ta biyu ita ce hanyar idan ka tafi can akwai bankuna wanda hukumar saudi arabia ta tanada amintattu za ka je ka kai musu kuɗi su kuma za su sai maka dabba su yanka maka a wancan ma idan ka ce kana bukatar naman ka za su baka da abin da ka ce kana so sai su yi maka in ka ce kana son naman ka sai su yanka sai ranar sai ka zo ka ansa in kana da wanda zaka ba ya soya maka ko kana da wanda zaka ba ta soya maka shi ke ko kana da inda zaka kai a soya maka hanya ta biyu ke hanya ta uku ita ce ka je ka siya da kanka amma wannan ya fi wahala ashaq wa as'ab ya fi wahala sannan kuma akwai hanya ta hudu akwai mutanen ga tukari in Najeriya mu da suke zaune a can suna zuwa in ka san su kuma ka yadda da su sai ka ba su sai su je su ce za su maka layya za su maka hadaya sai su kawo maka mun gane to kaga duk wannan wakiltawa ce in ban da hanya ta ɗaya da za ka je ka siya da kanka kuma ka ce za ka yanka ma kanka ka ranar rikicewa take yi sai ka ga ba za ta ishe ka ba har je ka taho da dabbarka har ka yanka sai ga lokaci na neman ya kore maka domin rana ce babba ayyuka biyar ake da su a ranar ayyuka biyar ake yi a ranar sallah mutum ya tafi aikin hajji ana tsammanin ya aiki biyar amma yana da damar zaɓi na ya jinkirta ayyuka guda biyu amma uku wajibi ne yi su a ranar zai yi jifa a ranar bayan ya yi jifa kuma zai yi aski kafin aski zai yi yanka sannan ya aski har na ukun haka suke to kuma a tsakaninsa sa akwai tawaful ba sannan kuma akwai as-sa'yu bainas safa wal marwa kaga ayyuka biyar Wannan nan guda ukun farkon da jifa da yanka da aski kusan a waje ɗaya ake yin su amina ake yin su amma tawaful ba da asayi bai na safa marwa sai mutum ya koma makka to kafin ka ce ka je makka ka dawo ka zo ka je kai tsawafi ka zo ka yanka sai ka ga lokaci na kure maka to shi yasa an ka wakilta wani ya maka shi kenan kuma dama nama a can ai ba abin nema bane gajiya ma ake yi da shi nama ba mutum ya je saudi arabia zai je na yace sai gaji da nama kuma dama manzo Allah ta sama ya tabbatar ba garin da zaka je ka zauna ka ci nama da ruwa ka rayu akan nama da ruwa kuma ciwo ba zai kama ka ba sai kasar makka annabi ibrahim alayhi salam ya musu addu'a yace allahumma barik lahum fil lahmi wal yace ya allah ka musu albarka a abin da ya shafi naman su nama da ruwa al-imam al-qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin zadul ma'ad fi hadi khairil ibad yace ya taba yin rashin lafiya da ya je aikin hajji yace ya yi kusan kwanaki ba abin da yake ci sai nama da ruwa ji ko ba abin da ya same shi amma nan fa in ka zo kai ta cin nama da ruwa kullum da safe ka ci nama da ruwa da daddare ka ci nama ka sha ruwa da daddare da rana ka ci shi nan sai wani ya tsuri an shi za ka ce gani wasu na tsurewa in ana layya kwanakin layya shi kenan in mutum ya yi ma nama cin yaushe gamo shi kenan zai ka ga ya tsuri to amma ban da makka mun gane to shi ma fa ba a ce ka je kai masa cin yaushe gamo ba ana nufin ka ci ne na al'ada na ɗabi'a duk abin da aka ce ka ci a shari'ar musulunci shari'ar musulunci ta koyar da mu kuma ka'ida ce ta likitanci da abin da ke da lafiya a jiki in ka ci fiye da fiye da yadda ake bukata to zai zama maka cuta ka'ida ce ta likitanci kuma ka'ida ce ta rayuwa suna da wata ka'ida suna cewa كلما تجاوز العبد به عن حده تتحول إلى ضده duk abin da bawa ya ƙetare iyakarsa to zai juye ya zama kishiyarsa in ka ci ne dan amfani to sai ya zama maka cuta wani likita da ake ce masa jalimiyos ɗaya daga cikin likitocin da aka yi can kafin zuwa annabi isa alaihi salam can irin haɗa suke da su aristotle su platon ya ba da wata ƙa'ida ya ce ka ɗauka kifi cuta ne ga baki ɗayansa shi kuma ruman ga baki ɗayansa lafiya ne sai ya ce faƙalilu samaki khairun min kasirin rumani gara ka ci kifin nan ɗan kaɗan da aka ce ga baki ɗayansa cuta ne da ka je ka ci ruman mai yawa wato da abin da ake bukata shine ka ci daidai wa daida kada ka wuce gona da iri wallahu so da ka hadisin dai na nuna mana ba yana cewa ka a ba mahauci komai bane a matsayin sadaka a'a ba za a ba bashi bane a matsayin sakamako ko kuma uh, abin nan ɗinsa ladarsa na aikin da ya yi عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم تابعي da ake ce masa ziyadu dan jubair ziyadu dan jubair sunansa ziyad ibn jubair ibn hayya ibn mas'ud ibn mu'akkib as-saqafi yana ɗaya daga cikin tabi'ai wanda suke waɗanda suke tsaka tsakin tabi'ai an kasa tabi'ai gida uku akwai sigaru tabi'in ko kuma akwai akwai akwai waɗanda ake ce musu kibaru tabi'in su ne suke a tabaqatul ula manya-manyan tabi'ai waɗanda suka ga sahabbai manya sun rayu da manya-manyan sahabbai kamar sa'id ibn musajjib ya rayu da manya-manyan sahabbai baban shi ma sahabi ne sannan kuma ya rayu da manya-manyan sahabbai kamar alhassan albasari ya rayu da manya-manyan sahabbai kamar a ce tabi'i ya ga ya rayu da sayyidina abubakar Ka ga wannan sauran irs Allah ne bai kaddare shi ya zama sahabi ba duk wanda ya rayu da sahada da sayyidina abubakar to Allah ne bai kaddare ya zama sahabi ba ne sauran irs amma kuma wanda zai ga sayyidina abubakar sai dai yana yaro sai dai yana dan karami ya haɗu da sayyidina abubakar domin sayyidina abubakar da manzon sama su shekara biyu ne da watanni shida ko watanni hudu ma a wata riwaya har ba ba ba ba daɗewa to sai kuma wanda suke a tabaqatul wusta wanda suke mataki na tsakiya mataki na tsakiya su ba su rayu da manya-manyan sahabbai manya-manyan nan ba amma sun rayu da matsakaitan sahabbai kamar misali abdullahi bin umar yana cin matsakaita kamar abu huraira duk yana cina ciki to shi wannan ziyad ibn jubairin yana cikin irin waɗannan su ne waɗanda suke a tabaqatul wusta sai kuma waɗanda suke ake ce musu sigaru tabi'i ɗan ƙananan tabi'ai su kuma sun ga ƙananan sahabbai ne sahabban da gab da manzon sama zai rasu aka haife su kila shekara ɗaya da manzon sama zai rasu ko watanni ma aka haife su kamar waɗanda aka haife su a fatu makka kaga duk waɗannan ƙananan sahabbai ne to tabi'an da suka gansu su ake ce musu sigharu tabi'i to shi al-imam ziyad ibn jubair yana ɗaya daga cikin tabi'ai ɗan tsaka tsaki suna cin at Shi wusta shine yace ra'aytu ibn umara naga abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhuma kada ata ala rajulin ya zo wajen wani mutumi kada ana da na tahu wannan mutumin ya duk kusa da dabbarsa wato taguwarsa ko kuma raƙuminsa na hadaya yanharuha zai soke zai soke wannan abin hadayan nasa a kwance فقال ya man muƙayyadatan sai sayyidina abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma ce a'a ta yadda ka a tsaye muqayyadatan ka ɗaure ta sunnata muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a yin hadaya ta raƙumi in za a soke raƙumi ba a soke shi a kwance a tsaye ake soke shi kaga shi yasa ramin ce muku sai wanda ya iya a tsaye ake soke shi ne sunna sauran dabbobi ne ake yanka su a kwance sa tumakai awakai da sauran ƙananan dabbobi wato tsuntsaye su kaji da irinsu dangoginsu su ne ake yanka su a kwance amma raƙumi idan za a soke shi to a tsaye ake soke shi mun gane ai sagiduna abdullahi ibn abbasin kamar da al-imam bukhari ya ruwaito yace a ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala da yake cewa fadku usmallahi alaiha sawaffa sai yace sawaffa ay qiyaman sawaffa ay ku soke su suna tsaye a tsaye ake soke raƙumi ba a kwance ba sayyiduna na al'imam abu dawud rahimahullahu ta'ala ya fitar da hadisi daga sayyidina jabir ibn abdullahi radiyallahu anhuma ya ce annan nabi su sama wa ashabahu manzala su sama da sahabbansa kanu yanharuna albadanata sun kasance suna soke abin yankansu na raƙumi ko taguwa ma'qulatal yusra sun daure ƙafarta ta hagu ƙafarta ta hagu ake ɗaurewa za mu zo mu bayani akan wannan qa'imatan ala ma baqiya min qawa'imha sannan a tsaye a kyala kuma sauran su kafafuwan kafafuwa uku sai a bar su a kwance kafa ɗaya ta ake ɗaurewa akwai riwaya ta zo cewa za a yi mai muƙayyada taliyadi al-yusra muƙayyada yadi al-yusra a ɗaure hannun raƙumin na dama na hagu hannun raƙumi raƙumi na da hannu hmm? yana da hannu kafafuwan baya su ne hannayensa kafafuwan baya su ne hannu a wajen raƙumi kun gane? <laughs> an taba wannan magana kun manta ne lokacin da muka tafi muka zo tafiya sujada hadisin da manzon sama ce idan manzon sa ce idan hawa ahadukum ila sujudi fala yabruk kama yabruku al-ba'ir wal yuqaddim yadayhi ala rukbatayhi idan ɗayan ku zai tafi sujada to kada yi yadda raƙumi ke yi ya fara gabatar da hannayensa sannan gwiwoyinsa al-imam al-qayyim rahimahullahu ta'ala da ya zo sharhin wannan hadisin sai ya ce hadisin an juya shi ne ya ce wa yuqaddim rukbatayhi ala yadayhi ya fara gabatar da gwiwoyinsa akan hannunsa malamai suka ce a'a hadisin yana nan yadda yake wal yuqaddim yadayhi qabla rukbatayhi ya fara gabatar da hannayensa sannan gwiwoyinsa to kuma an ce kai yadda raƙumi ke yi idan raƙumi zai kwanta yake yi ba kafafuwansa na gaba yake karya su ba haka ko sannan kuma sai na baya to sai malamai suka ce a al'adar balarabe baya ce ma kafafuwan gaba na raƙumi su ne hannayensa kafafuwan gaba ba su bane hannayensa na baya su ne hannayensa shi ne har wani malami yake cewa ai al-imam ba Balarabe ba balarabe bane saboda ka ba mamaki in bai san raƙumi ba al'amul qayyim ba balarabe bane koyan larabci yayi mun gane sannan kuma inda yake rayuwa ba su da raƙuma abin nan biladu sham ya rayu siriya a wannan wajajen ba su da raƙuma da wakai suke da su da alfajarai amma mutumin da ya rayu a jaziratul arab ko alhijaz biladul hijaz makka da madina to dole ya san raƙumi to al'adar balarabe shi yana ce ma yana ce ma kafafuwan bayan raƙumi su ne hannuwan raƙumi su kuma kafafuwansa na gaba su ne a matsayin kafafuwan haka balarabe yake mu'amala da raƙumi hazan kuwa ana neman bayani a game da raƙumi ai a tambayi balarabe ko daga shi sai kanin shuwa akwai nan yin shiru mana wa kanin balarabe buzu mana kanin balarabe ce to kaga shi ne wannan so da ka kafar da ake ɗaurewa ita ce kafar baya ta hagu kafar baya ta hagu ita za a ɗaure idan aka ɗaure ta sai kuma a bar sauran guda uku su kuma a ba a ɗaure shi ba to daga nan sai a samu ƙwararre sai ya zo daidai inda wuyansa yake sai ya zo ya soke shi da sunan Allah da kuma kabbara irin yadda ake yin za a yanka kun zo wannan fiqhun hunde yanzu muna koyon shi kusan duk ba zai mana tasiri ba mu nan ina za ka gara raƙum haka yanka hmm? ga da wahala ko kai za ka yi laye da shi ɗan hmm? za ka baka mara kumi aka ce kai laye da shi ai sai da shi za ka yi ni za ka ban sai da zan yi sai da zan yi in sai raguna ka je ka ba mutane naman masu kasa ci ba ɗabi'an mu bace ba al'adan mu bace kai nake so in ci ba al'adan mu bace to wannan hadisin abin da yake koya mana kenan sunna ba a sakaci da ita ko yaya take in ka san sunna daidai gugado yi kokari kai aiki da ita wataƙila ita ce sanadiyar ka shiga aljanna kakkai wasa da sunna in aka koya karatu aka ce abu kaza sunna annabi sallama ne daidai gwagwado to yi kokari ka aiwatar da ita wata wataƙila ta zama ita ce dalilin shigar ka aljanna to kun ganin nan sayyidina abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ya ga wani mutumi zai yanka zai soke dabbarsa ta layya ta daya raƙumi kuma a kwance ya ce a ibadha qiyaman muqayyadatan ita yadda dabbar ka a tsaye sannan kuma ka ɗaure ƙafarta ta hagu ta baya hannunta kenan shi raƙumin ko taguwar wannan ita ce sunnata muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan kai haka sannan wannan hadisin na nuna mana yadda sayyidina abdullahi bin umar dama an san shi da san bin sunnar annabi sama shi da abin da ya gama zan sama yayi sai yayi a cikin abin da ake ruwaitowa na abdullahi bin umar mai ban mamaki shine wata rana sun taɓa wucewa da manzon Allah sallallahu alaihi sallama za su yi wata tafiya ga hanya nan sai hanyar sai ya kasance wata bishiya ta ta faɗo a tsakiyar hanya dole sai an yi diversion sai an koma can gefen abu a koma gefe irin yadda ake sawa a titi in ana gyara ko to manzon sama sai ya rati da shi da sahabbansa baya rasuwan manzan sama da shekaru hanyar nan a gyara take da sayyidina na ibn umar ya zo wucewa sai da ya ratsi ya bi waccan hanyar almajiransa suka tambaye shi alaga malam ya aka yi haka sai da karatsi ya ce a kaza ra'aitu rasulullah ta sama fa'ala fa fa'altu ya ce haka naga annabi sama yayi ni ma shi ya sami. to yana da wannan an san shi da التأسي بسنن النبي صلى الله عليه وسلم كل ينا دا قوقرن كوي دا سنن النبي صلى الله عليه وسلم wannan shine karshen wannan babu Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya kara mana fikihu a cikin addini sai idan karatu na gaba mun zo sai mai babul ghusli lil muhrimi hukuncin wanka ga mai aikin hajji ko mai umara shin mutum yana aikin hajji ko umara zai yi wanka kuma in zai yi wanka ya zai yi ko kuwa ba zai yi wanka ba duk za mu ga wannan insha Allah ta'ala wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in malam mutum ne yake da mata biyu sai ya saki ɗaya amma ta ki tafiya gidansu shin malam in kwananta ya zo zai kwana a ɗakinta ko kuwa waye ce dama su tafi gidansu ai ta fi mijin ilimi ta dace da abin da sunna ta ce ta yi ƙur'ani ya faɗi cewa la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin bayyana. kada an saki mace sakin da yake raj'i sakin da ake kome sai a ce kuma su tafi gidansu ita ma kar ta tafi sannan ka a ce ta tafi ta zauna a ɗakin mijinta ta yi iddata ta zauna a ɗakin mijinta ta yi iddata idan ranarka ta zo ai ya sake ta ya sake ta to da ke ranarta ta zo ta zagayo ba zai je ɗakinta ba ke in ko je ɗakin ta yana nufin ya dawo da ita kenan kila sadaka ba zai je ɗakin ta ba idan mutum yana da mata ɗaki ɗaya yake da ishi ɗaki ne suke kwana da ita kila gidan mahaya suke sai ya sake ta to ya ja ma kanshi aiki sai ya koma ya je ya kama loja a waje ko ya je ya samu shago su yi da wani jinga ya rika kwana a shagon shi kenan mata suna da daraja a musulunci inda mutane suke ɗauka ba haka bane tunda ya sake ta shi kenan sai ya tafi ya biya kwana a wani waje ranar da ya dawo ya ce ya dawo shi kenan sai ya ci gaba da kwana a ɗakinta amma ita ba za ta fita ba har sai ta gama iddarta in ta gama idda bai da ita ba to shi shikenan kwanakinta sun kare daga nan sai ta kwashe kayan ta tafi gidansu amma mujarradin ya sake ta kuma saki na kome ku bambanta sakin kome sakin kome shine saki na farko ko saki na biyu amma idan sakin karshe ne to wannan wannan kuma karshe ya zo to da wannan za ta tafi gidansu amma saki raj'i ba saki ba'ini ba to za ta zauna a ɗakin ta ta idda sannan ba da hakkin da zai tafi gidansu mun gane malam mutum ne direba yana tuki sai wani ya zo zai tsallaka titi direban bai gani ba sai ya buge shi sai aka duba aka ga an ne to malam mutum zai yi azumi na wata biyu kuma zai biya diya to magana diya dai zai ba da diya zai ba da diya ga su dangin dangin wanda ya kashe tunda ya yi kisan kai na kuskure kisan kai ne na kuskure kama malamai suna da saɓani akan azumi domin azumin ai dama makofin tahriru wa qabani Makofin yanta kullum idan mutum ya kisan kai wal iyazu billah to hakki bi ne a kansa akwai hakkin wanda aka kashe wanda yanzu suwa yake da hakkin danginsa sannan kuma akwai hakkin Allah haka aya ta aya ta faɗa ai duka in ka ji ce tahriru wa qaba sannan da diya diyatun musallama to diyatun musallama haƙƙin wanda aka kashe ne yanzu tun da an kashe shi shi dai nan haƙƙin magadansa ne faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura dangin sa yanzu suke da damar su su ne suke da damar su karbi diya sannan sai tahriru waqaba haƙƙin kuma Allah ne haƙƙin Allah ne to malamai suna da sabani akan mutumin da ya kashe kafiri da kuskure shin sai ya azumi kauli rajihi ba zai yi azumi ba amma dai zai ba da diya ga su dangin wanda aka kashe zai ba da diya mun gane sannan kuma dama malamai sun diyatul kafir ala nisfi diyatil mu'min ala nisfi diyatil mu'min rabin diyar mummuni zai bada rabin diyar mummai zai bada shi ne wannan to yanzu ba diya amma yanzu sukan yi wani abu da ce ka ce musu akwati ko ba ka suke yi ba mutum ya kashe ya yi kuskure ya bankaɗa wani wanda ba musulmi ba to dama su abin da ya fi damunsu shi ne wannan akwatin da abubuwan da za a yi na biki idan ka ga mutum wanda ba musulmi ba ya mutu ana kuka waɗanda su ƴaƴan shi ko kuma suna kuka to suna tunanin fa akwatin nan ne fa dan asusun su account din su zai yi ƙasa kuma babban alfahari ne amma mutum katon akwati ne kyalli a ji a kai makasa ta cinye a banza to Allah shi kyauta to wannan ita ce amsar dai wallahu a'lam amma kullum ina jawo hankalin mutane malamai suna ta an tambayi a Sheikh Muhammad Salih Usaimin rahimahullah yana ma da littafi akan wannan matsala. abubuwan da suka shafi haɗaruran mota ya kawo ina jin fuskoki shida abin da ya shafi haɗarin mota a ina ne ake ɗora ma direba diya a ina ne kuma ba a ɗora masa bahasi ne ƙayyamin ya yi a kan wannan sosai asali tambaya ce aka masa sai baya mai da shi ya ba da amsa sai abin ya zama kamar littafi ko ya zama ma littafi to abin da yake cewa shine kullum idan aka samu haɗari a rika kiran jami'an titi road safety da vio su riƙa zuwa su yi bincike shaidar da suka bada to ita ce ake amfani da ita domin tabbatar da za a ɗora ma direba diya ko ba za a ɗora masa ba za a ɗora masa azumi ko ba za a ɗora masa ba domin akwai abubuwan da ake jawowa wani zubin ban ce duka ba wani zubin za ga kila ma ba hakkin direban a ciki amma kuma sai a dora masa kamar ina jin jiya wani ya wata tambaya babban mota ce take tafiya tirela sai wani ya zo da karaman mota can a abuja sai kawai ya shige karkashi irin yadda ake cewa shige karkashin motar nan to haka ta faru shi shikenan shi kuma dama wancan mai direba ne mai shuka mota akwai fasinjoji a ciki har mutum ɗaya mutu to sai mutane suka ci na farko dai aka kwace mu aka rike tirela mai tirela aka rike mishi mota sannan kuma suka ce ai sai ya azumi sai ya ba da diya ya azumi sun ce to kaga a wannan ka'idar da za a kalla ka'idar tafki idan wani yazo ya buga ma wani ta baya waye mai laifi suke cewa na baya to ka gani ita shari'ar musulunci kullum tana yadda da ilimi tana yadda da ilimi ba ka zuwa ka ce malami ne kai komai za ka ba fatawa a kai to a riƙa kiransu su ba da shaida akan abin da suke ganin ya faru in kuma ana ganin abin na hakika gashi ya faru a fili to ba bukatar da su amma idan ana bukatar sai an shigar da su sannan za a iya hukunci a dora ma wani aiki domin azumi wata biyu ai ba karamin aiki bane ko kuma inda suke ba da diya can kamar su saudi arabia wannan kudin ba ƙanana ba ne to sai an kira su sun ba da shaida sun tabbatar da ga yadda suke ganin hadarin ya afku su fitar da waye mai laifi waye ba mai laifi ba daga nan sai a yanke hukunci wallahu alam na. shika na. Hmm. Hmm. duka <laughs> lokacin da muke tafsirin su wata talak mun yi wannan bayanin dama jarabar biyan mata ce ya ce ya sake ta to kuma ta a ci gaba da bala'i a gidan da shi take faɗa ko misali da abokiyar zamanta aka yi duk yadda za a yi dai duka aka yi akhiru dawa'il kayyu lalas shine karshen magani to saki shi ma shine karshen magani a aure aka sake ta kuma sai ci gaba da bala'i ci gaba da bala'i wannan kam a ce ta gurgusa ta tafi fahisha mu bayyana ce eh fahisha mu sai a ce ta tafi sai gaba mun gane ai ko haccin Allah ko haccin zamantakewar mutane a gida ba haccin mijin ba har da sauran mutanen gida niyan mata ce akwai yin waɗannan mutanen jaban tara ajaban irin matan nan ba jaban tara ajaban wani balagaban ƙauye ne can a da ya auri wata mata nan dama a watan rajab ya aure ta to ya aure ta ashe bala'iyyan mata ce aka je gama watan rajab din nan da ya sake ta bayan wani lokaci sai ya ji labarin ai wani ya aure ta rannan sun zo wucewa sai ya haɗu da shi a hanya sai kalle shi aka ce ai shi ne ya wurin mata shi da ya saka zai ta ishi rajaban tara ajaban <laughs> ya ce mu wata rajab ya wuce za ka sani ai ya wata rajab kaga ko da ba a wata rajab din shi aure ta ba shi dai wata rajab din nan ya haddace shi to balarabe yana amfani da wannan karin magana a matsayin abin da ba dorare ba a jin daɗi eh ishi rajaban tara ajaban Eh. Eh. Eh. sai ya a ana iya ana sakin shi mana yi akwai malaman da suke ganin a sake shi ma shi yafi bayan ya tashi kuma ta bugun jama'a ta. <laughs> akwai malaman da suke ganin cewa daga cikin wa idza zabahtum fa ahsinu zibha. wannan sakaratul maut din bala'i to a tausaya ma dabba a bata ce wannan farfafafa shine zai sauƙaƙa mata fitar rai amma ga fitar rai kuma an danne ta an matse ta sai dai maslaha ta tsoron kada kuma ta tashi ta jijjima mutane ciwo to shi yasa sai a danna amma asali shi ne a kyale ta shi yasa aka ce kada da an yanka kaji irin yadda wasu suke da an yanka kaza a jefa ta cikin ruwan zafi kyale ta ta mutu wannan kisa biyu kenan kamata mazan sanama yanka dabba a gaban yan uwata ma ya ce kisa biyu aka mata wata rana manzo Allah sama ya ga wani yana yanka wata dabba kusa da yan uwarta sannan ita ma zai yanka ta yace a turidu an yi mautataini so kake ka kashe ta so biyu kau da ita mana sai ka gama kau da uwarta sannan ka ga jinin uwarta sannan ita ma a zo a yanka ta bai kamata ba ka duba a cikin ladubban yanka hawa sauka ba a san a yi a gaban dabba dabbar da za a yanka ba a so sai koma can gefe a yi wannan nan ka'idojin ba ba ma bin su na'am oh, idan yana tsoron kada kuma ba da gangan yayi ba zai iya yin gaba in yi gaba shi ce ne yanzu da ya san akwai abu biyu a kansa akwai diya sannan kuma akwai akwai azumi a kansa ko yan tabaiwa ba yan tabaiwa shi yasa ma yanzu an daina magana ko ba bayi to azumi so da kai yana iya yin gaba ya tsira a daidai wannan lokacin inda daga baya ya ga hankalinsa ya dan kwanta zai iya dawowa sun su to gashi domin hakkin su ne ya nemi suwaye suwaye yan uwan wannan shi kenan amma dai azumi da ba san yana kansa wannan ba su ya je magana kan amma ya gudu shi kenan ya gaba ya sha kulatin bangaro irin yadda wasu ke cewa sun taka kiyashi ko su ce sun taka kwado dan adam ya zama kwado Allah ba zai baka haka ba mutum ba zai gama da duniya lafiya ba shi Allah sai ya fitar da hakkin tun a duniya da kan ya ga kwanaki an dan samu lafiya sai ya dawo ya zo ya same su domin fushin dan adam na da bambanci daidai lokacin da abu ya faru da kuma me da kuma bayan an dan samu wani dan lokaci ai shi yasa manzo mai ce inna sabru inda sadmati alula hakurin da Allah ke ba da lada a kai shine hakuri daidai lokacin da aka maka abin da zai saka kai hushi ka iya danne wannan to wannan shine cikakken haƙuri innama sabru inda sadmati ula. kaga ita ai lokacin wannan matar da manzon sama ya faɗi hadisin ta sanadiyyarta ɗanta ya mutu ta zo masallaci tana ta kuka kai ta zo makabarta bakin kabarinta tana ta kuka tana kuka tana kuka manzon sama ya zo wucewa ya ce isbiri wa tasibi ki koma gida ki je ki haƙuri ki nemi lada ya ce ilaiki anni fa innahu lam yusibka ma asabani ce kai tafi ka bani waje dan ba kai abin ya faru da kai ba haka za ka fassara shi kenan bayan ta wuce aka ce kin san wanda kika yi magana da shi ta ce bata sani ba aka ce manzon sama ne sai hankalin ta ya tashi sai ta bi manzon ta sama gida wallahi ya ma'aikin Allah ban san kai bane wallahi kaza ban san ce a'a ai mafabru in inda sadmatil ula lokacin nan da musiban nan ya same ki ta same ki to lokacin ya kamata ki yi shi shine Allah zai baki lada to kaga mutanen kila ba za su yi to in suka samu sauki yana iya zuwa sai je zauna da su ya fahimtar da su kuma kila su fahimta hmm. ba mu hmm. ai wannan wannan wato sunanta alhaisha fitina manzon sama ya baka shawara in ana fitina kada ka je an sha wannan bayanin fitina kakka je manzon sama ya ce alqa'idu fiha khayrun min alqa'imi والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من السعي ومن وجد ملجعا فليلتجئ به manzon ya ce fitina idan ta zo ka zauna a gidanka kakka je kallo to kafi wanda ya miƙe ya leƙo ta ƙofar gidansa yana leƙowa wanda kuma ya leƙo bai tafi ba ya fi wanda shi kuma ya fita ya je ya ce bari ya je sannan wanda ya je bai yi komai ba ya fi wanda da shi ake yi sadaka sunanta alhaisha na kiwa da fiha sun aka kashe mutum a wajen ba wanda zaka ce ya jiya ba wanda zaka ce ba da jiya ba wanda zaka ce ya azumi wa ka sani yara ne ba suka zo suka yi hatsaniyar su to wane ne zai ba da jiya wane ne kuma zai yi azumi yanzu hizbu a fitina ta faru irin waɗannan waye za ka ce ya azumi sun sa fitina ba ta da alkhairi ko ƙwara ɗaya kada kai fatar saukarta ko ya take ko mutane su yi haƙuri shine abin da ya fi ba daɗi a ce ka yi haƙuri in an cuce ka amma dai wannan kuma shi ne ya fi kada ka shiga cikin fitina idan ta abku ba diya ba san wa zai yi diya ba ba san wa zai ba da diya ba sannan kuma ba san wa zai yi azumi ba sannan kuma ba a raba ganima fitina sai dai sata sunan dukiyar da aka kwashe ma mutane ana cikin fitina sunanta sata ba sunanta ganima ba ba ganima so da ita fitina kullum duk rigimar da aka yi ta babu shugaban jihadi sunanta fitina yanzu waɗannan abubuwan da suke faruwa na wannan ba ba fitina sunanta waye shugaba waye naɗa shi ƙa'ida in jihadi na musulunci za a yi sai da shugaba an san shi kuma ba shugaban sa rika noke ba shugaba zai fito shi za a zo in aka ma je sai an yi mubaraza Abokin gaba abokanan gaba za su fito da zakaran gwajin dafi su ma musulmai su fitar da zakaran gwajin dafi su fara gwabzawa a fara yin dambe a yi kokawa irin yadda bahaushe ke cewa wanda ya ji zafi ya rama to sai an yi haka to amma irin waɗannan fitina fitinan kada mutum ya je shi yasa an sha faɗa ma mutane amma mutane ba sa ji ko bam kaji ji ya ce an ce ya tashi a waje kakka je kallo kakka je kallo in labarin kake so bari wanda ya je ya baka labari in dole sai ka ji labarin ko bari ka karanta a jarida ko bari ka karanta a intanet ko bari ka kalla a talabijin ko bari ka ji a rediyo shi ke amma ba a zuwa lokacin da aka yi wannan bom ya tashi a jaji in za ku tuno farko fitinan nan farko farko bom ɗin da ya tashi a jaji mafi yawancin mutane da kaga sun ƙwaƙo ne an kai su shika duk mafi yawancin su wani 'yan kallo ne a ne ya same su a na farko wanda suka jimu ba su da yawa kuma duk mafi yawanci 'yan cikin bariki ne sojoji ne amma 'yan kallo suka tafi a shi akwai ɗayan shi kenan a kallon nan ne suka tafi fa shi kenan to shi yasa aka ce kakka je kallo ba ka zauna manzon Allah sallallahu alaihi ya ce maka wal yata'aka baituk ka zauna a gidanka zauna a gida kada ka je ka ce za ka je kallo in kana da wajen da za ka fake ma ka ɓoye to ka ɓoye amma kada ka je kada ka fita kaga wannan ba wani wanda zai bada abin nan sannan su kuma nema da ka ba da labari sun bada biya, ai dama ba sun bada bane a musulunci sun bada ne a matsayin abubuwa da ake yi na ƙasa hmm. Hmm. ka gani waye aka kai ma waye ba a kai ma ba wannan kaga ba za ka sani ba tunda dama ba musulunci ake yi ba ko da an bada dama ai ba za a bada ne a matsayin diya kashe dan adam nawa aka bada abinda za a ce an kashe mutum ko dan sanda ne a Najeriya ya ce an ba iyalansa dubu ɗari biyar nawa ne diya yanzu miliyan nawa ne dubu ɗari biyar sai a ce ita ce diya ba diya sunanta ba wannan ba diya ba ce kawai ana dan ba su wani abu ne da za su cefane da shi shi ke amma ba diya ba ce diya ta wuce yadda mutane suke tsammanin ta kai ne na ƙarshe a hmm. hmm. eh, na gama ai ba na fara ba ne Hmm, ai ba za ka yi ba idan idan ya zama fitina kana neman ka tsinci kanka hura ba yadda ka iya kila ma abin ya dawo maka ko ya zama fitina shi kenan sai ka ba su a yi gaba sunan a wuce sai ka ba su kuɗin da abin da suka je suka yi kai dai ka sani kudi dai kai ka ba su hmm, to yi na ƙarshe insha Allah na'am yawwa shi ne na ce ai dama babban malamin mu a shek muhammad bin salim usaimin allah ya ji kansa ya ce sai a kira road safety kaga yanzu misali mutumin gari ai ba dole bane kila iya gano wannan abin da ka faɗa to amma aka kira road safety da dai waɗanda jami'ai ne na titi waɗanda su an kwaran sun kware akan wannan aikin su kenan to sai su ba da shaida akan wannan su kuma su zama amintattu su zama masu tsoron Allah shine wannan duk wannan abubuwan ku kalla yan uwa fikihun musulunci ga baki yana da alaka da tsoron Allah duk idan babu tsoron Allah a can abubuwa ba yadda za a abubuwa su tafi ko da hukunci kana kallo ba yadda za a iya yi da shi to daga su su zama masu tsoron Allah mu suka zama masu tsoron Allah komai sai ya zama daidai Allah shiryatar da mu اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته